الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da haɗuwa da ku cikin wannan dare na ashirin da bakwai ga watan zulƙada shekara ta dubu biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da tara ga watan agustus shekara ta takwas a wannan matsalaci na ahmadu bello university da ke zaria a wannan zama da wuce wanda muke karanta littafin al'aktari littafin abdurrahman al'aktari satin da ya wuce mun tsaya a daidai inda malam yake cewa aina maka tsaya wa ya tuba ila Allah subhanahu qabla an yaqta alayhi na ma'ana mutum ya kokari ya tuba zuwa ga Allah kafin ya fishi da shi inda muka yi bayani game da yadda tuba yake da sauran sadara sun da ya wuce na wa shuruɗin taubar ta annadan malama fata idan mutum zai tuba dole sai ya yi ƙoƙari ya cika sharɗa guda uku mutum ya yi nadama a kan abin da ya faru mana ya yi nadama cewa zunubin da ya faru da shi na abubuwan da suka faru da shi cewa ba zai sake bai ji daɗin abin da ya faru ba shi ne mana an alama fata والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من أمره da kuma niyyar cewa ba zai koma zuwa wannan zulubin ba ma ba sai alayhi mai umri cikin abin da ya ragu a cikin rayuwarsa wa an yi in kana mutalaffitan biha sannan kuma ya bar ma'asiya a daidai lokacin in yana cikinta Allah subhanahu wata a cikin suratul yana cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku waɗanda kuka imani tuba zuwa ga Allah subhanahu tuba wanda yake ingantacce tuba wanda yake ingantacce don haka a nan tambaya shi ne menene ma'anar tuba ingantacce shi ne wanda ya cika waɗannan shirɗan guda uku mana mutum ya yi nadama ya yi niyyar ba zai sake yin wani zunubin ba ya kuma bar zunubin a daidai lokacin kar mutum ya dinga ci gaba da zunubi kuma yana cewa yana tuba ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala in mutum yana so ya cikakken tuba shine ya tuba tuban da ba zai koma ba shine wannan ya tu Allah ya kuda ila zambin fi ma baqiya alayhi min umri haka mutanen ƙwarai saboda haka mutanen ƙwarai a yadda ke yin rayuwa su shine za ka ga yana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda gobe aka ce zai mutu ba zai yi kari sama da abin da yake yi ba saboda haka wannan yana daga cikin yadda mutanen kwarai suke mala ce, wala illu law an yi yu'akhkhira ba baya halatta a gare shi ya zaman tuya jinkirta tuba yi sa'o ka jinkirta tuba har zuwa gobe ko shi ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامة الشقاء والإذلال من في المسيح kar mutum ya ce ba zai daina tuko ba zai tona zunubi ba har sai Allah ya shirye shi saboda wannan yana daga cikin alamar rashin arzikin lahira wal da kuma tabewa wa dan da kuma doshewar basira wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske ma'ana kar mutum ya kafa hujja da ƙaddara a lokacin da ya aikata zunubi ko kuma lokacin da yake aikata zunubi mutane a ɓangaren zunubi a wajen ƙaddara sun kasu kaso uku akwai mazhabar ƙadariya waɗanda suke ganin duk wani zunubi da mutum yake aikatawa to kwata-kwata bi Allah bi matan za a aikata shi ba su ne adaniya duk zinubin da mutum zai yi to allah fi san za a yi ba kawai dai ya faru ne shi ma allah ya mai shi da aka zinace zinacen da za a yi gobe da satar da za a yi gobe duka allah ne san za a yi ba waɗannan su ake kira adaniya akwai ba ta biyu waɗanda ake ce musu jabariya su kuma jabariya su kuma suna ganin Allah ne yake sirka ta mutum yana aikata komai zunubi da kuma alkai don haka zunubin da mutum yake aikatawa kawai shi kama ala ne fiye da sahibiha mana kuma misalin mutum ne ya rike bulala kaga sai ya to haka Allah ma yake da mawa. saboda haka satar da mutum zai yi ko zinar da zai yi ba shi da yadda zai dole su yayi yi wannan ita ce mazaba ta biyu mazhabar jabariya mazaba ta uku ita ce mazaba ta tsakafi mazaba ahlus sunna wal jama'a su kuma waɗanda suka tabbatar wa da ɗan adam ƙujira suka tabbatar da cewa ƙudurar Allah amma tana gaba da ƙudurarsa mana duk zunubin da za a aikata a duniya da izinin Allah aiki shi ne ma'anar kalaba kun wa masu amalu Allah shi ne ya halicce ku kuma shi ne ya halice abin da kuke aikatawa inna kulla shay'in ku, da tsada. amma kuma shi ma ɗan adam yana da wata ƙudurarsa wacce ta hanyar wannan ƙudurar yake iya gane abin da yake daidai da kuma abin da yake ba daidai ba inna in ma imma in ma kafuwa. wa ma sha'una? kar a wannan ayat ta kusa da ayar ƙarshe a cikin suratul insan Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewa dan adam yana da mashi'a kamar yadda shi ma Allah yake da mashi'a amma mashi'a dan adam ba za ta zartu ba sai tare da mashi'a Allah subhanahu ta'ala da ka wannan yake nuna cewa in mutum zai aikata zunubi Allah ba ta kura masa yake ba Allah ya ba shi hankali ta yadda zai iya gane mummuna da kuma abin da yake daidai don haka wannan shine dalilin da ya sa za a kama mutum idan ya yi zunubi in kuma mutum ya fita daga hayyacinsa bai san inda yake ba Allah haɗa kusur sarki ba ya kama shi idan ya aikata zunubi wannan shine dalilin da ya sa Allah kusur sarki ya ɗauki alƙalami ga mutum ko fi alƙalamu an salatati anil majnun hatta hatta ya ce an ɗauke ta daga mahaukaci har ya zama mai hankali wa an sabi hatta ya sani an ɗauke game da yaro har sai ya yi mafarki wa an na'im hatta ya ce Allah madaukakin sarki ya zargi kafai waɗanda suke kafa wuciya da kaddara a cikin alkur'ani sai ya kulun ladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala kazalika kazzaba alladhina min qablihim hatta saqu ma'an malaman suna cewa ba a kafa hujja da kaddara a cikin al'amura waɗanda suke marasa kyau saboda hatta su ma 'yan adam a junansu ba sa yadda da haka zan wani ya zo ya talla maka mahaifi ka juyo ka dawo shi ce wallahi allah ya rubuta halawar masu jan mahaifi ya kake gani za ka yi da wannan kaddara ko wani ya zo ya ɗauki ɗan uwanka da bindiga ka juyo ka yi magana ya ce wallahi ni ba kaddara abin da an rubuta a launin mafi dama ni zan kashe ga ya da a su ba sa yadda da wani shi ya sa wani mutum da ya zo wajen sayyidina umar aka kawo shi wajen sayyidina umar za a yi kimani sai ce da sayyidina umar ai kaddara ce ku sayi sata sai sayyidina umar ya ce mu ma yanzu kaddara ce za ta kan yanke maka ne wannan shi ne dalilin da ya sa malam a nan gurin yake cewa fa innahu min alamati shifa saboda duk lokacin da mutum zai dinga kafa hujja da kaddara to wannan zai jawo ya dinga fadawa ayyuka na zunubi ina fatan mun gane tare da cewa yadda na gaya muku duk abin da mutum ya yi din Allah ne ya rubuta haka kuma Allah ya ba wa mutum damar da zai iya ganewa shi yana daga cikin addu'an Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake yi kullum yana addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya sanya ya tabbata a addini ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini ya mai zuciya zukata Allah ka tabbatar da zuciya ta kan ka. ibn al-qayyim a cikin noniyarsa, bayan yayi bayani bada waɗanda suka tafi kan bata ire-iren waɗanda duk suna kan bata sai faɗi wata jumla ne ban tsoro ya ce lau sha'ara ko ka kunta aizan mislahu falkalbu bai na asabi rahman inda ubangijinka ya so da kai ma ka zama irinsu saboda kalkalmu baina a tsadiyar rahmani gaba ɗaya zuka ɗaya tsakanin 'yan yasu ubangiji biyu su waya ji ku a nan hifzu littani minan sha'i wal ya waje ba gare shi kiyaye harshenka minan sha'i wal ya kiyaye harshenka daga alfasha da kuma mummuna aiki wal kalamin abin da kuma mummunan zuci wa'ayi maris tsala me mana wa'ayi maris tsala me rantsuwar tattaki me mana rantsuwar tattaki na wani ya ce da matar shi idan baki kaza ba na take Wani shi ya ce nufi da yaminu tsala ala hal kiyaye harshe yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisi na goma sha biyar wanda nawawi ya kawo shi a cikin littafinsa من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت duk wanda ya imani da Allah ya kuma imani da ranar lahira to kuli khairan ya faɗa alkhairi su mutu ko ya shi yana da kyau a ce kalmomin da za ka dinga faɗa da harshenka kalmomi ne waɗanda ka san ma'anarsu kuma za su iya kare su a gaban Allah Allah yana cewa suratu ba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun me ma'ana wannan aya wani fassara mana ma yalfizu min qawlin illa rafifun a cikin wani fassara mana ita wani fassara aya ta bangara ga fassara ka na kai kokari ba zai kara mana fassa tallata ta fito sosai ma yalfis min illa na'am Sarki budaci kun yi zira wannan fassara an yi ba na wannan haya can darasi na na ɗaya ko na biyu Na biyu ne mayan fizimin kauli ba wani furci da mutum zai faci a tare da shi akwai mala'ika wanda yake da sufofi guda biyu yana dakon abin da zai sannan kuma koyaushe suna tare mala'ika ɗaya ne amma sufofinsa ne ratif da kuma haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa man sama tanaja duk wanda ya shiru ya ira a wani hadisin da albani inganta yana cewa ba wasu abubuwa mafificita da mutum zai siffanta da su fiye da abubuwa mutum ya zama yana da kyakkyawan ɗabi'u yana kuma da tsawon yin shi yin shiru duk mutumin da yake yawan yin magana dole kurakuransa za su yawa wannan ya sa kamar yadda malamai suke fada maganar da mutum zai iri kudici na farko magana ya take dukkan ta alheri ta waje ba ko kuma ya kamata ka yi ta maganar da take dukkanta sharri ya waje baka bata maganar da take mafi jayanta sharri ne ita ma ya waje baka bata nawa kinan a cikin hukun nawa ne suka faɗi ƙasa maganar da take mafi rinjayen ta alkhairi ita kuma sai kai nazari ka ga ya kamata a yi ko bai kamata a yi ba ala kulli hal duk mutumin da yake yawan yin magana kurakuransa za su yawa kamar yadda suke cewa man kasura laga'uhu kasura taɓa'uhu idan mutum ya nazari kamar yadda ɗaya daga cikin magabata ya faɗa Allah ya sanya maka kunnuwa biyu ya kuma sanya maka harshe ta ɗaya me hikima da suka aka maka haka aka maka harshe ɗaya aka kuma ba ka kunnuwa biyu me dalili me hikima saboda abin da za jefa ji ya fi abin da za ka faɗa yawa wanda da cikin magabata yana cewa ma na jimtu ala shay'in lam akulu wala na jimtu ala kasirin min makultu, ban taɓa dama abin da ban faɗa ba amma na yi dama abubuwa da yawa da na faɗa ina jin kowa ma haka ko ba ga wani akwai wani abu da baka faɗa ba kai na dama ina ma da ka faɗa yawanci ma babu to inda ba kira Allah wa me za ka yi na dama in baka faɗa ba ala kulli hal yana da kyau mutum ya kiyaye harshensa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mu'az bin jabal kuffa alaika hada ka kiyaye wannan saboda kamar yadda an sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum zai iya faɗan magana la ƙila balan baya ganin ta a matsayin komai amma sai ta cusa can ƙasar jahannama yana daga cikin manya-manyan mashikiloli magana a kan mutane wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke jawo wa mutum fitintunu saboda duk lokacin da ya to kana magana a kan mutane to kana cinye aikinka ne na lafiya wani ya ce shi ya zauna da abu hanifa amma bai taɓa ganin abu hanifa ya ci naman maƙiyinsa ba ma sai wani yake ce masa huwa a ƙalumin an yi shalika ala hasanati adu lahu ita yana da hankali ba zai ce ya bawa wani daga cikin makiyarsa kyakkyawan aiki shi ba saboda haka magabata na gari sun kasance suna kiyaye harsunansu daga barin cin naman mutane hassan basari yana cewa na rasu wasu mutane ba su da aibin buka amma lokacin da suka yi magana a kan aibin bukan mutane sai mutane suka samun musu da aibin buka na rasu wasu mutane suna da aibin buka amma da suka shiru game da haihukan mutane sai Allah ya sa mutane suka shiru game da haihuwarsu magabata na gari ba ka damuwa don wani ya ci saboda sun san kansa yake cutarwa wani daga cikin magabata aka zo aka ba shi labari aka ce masa wane yana cin namanka yana yawan ka. kawai sai ya sayi kyauta ya je ya kai mai sai mutumin yi ta mamaki to kuma da muke cewa kaza da kaza a kanka kuma shi ne kai mana kyauta ya ce ba wannan ai ba yawa mutumin da yake ka kyawawan ayyukansa na lahira idan ka dan bashi wannan ai ba komai Khalid bin Walid aka zo aka ce masa wana yana zakin ka yace tilka sahifatu yamla ahadi ma sha yace ai takaddin tsane ya cika su da abin da ya ga sai ala kulli hali yana daga cikin manyan masifu da Allah ya jarrabe mu da su shine masifar demokradiyya tana da alkhairanta amma dai sharranta ya fi yawa wanda daga cikin sharrukan demokradiyya shine halatta mutuncin mutane za ka ga yanzu wanda yake wannan jam'iyya ba zai damu don ya ci mutuncin wanda yake wancan jam'iyya bal sai yi wuyar gaske 'yan siyasa guda biyu su haɗu su magana tattauna su magana ci uku ba su zagi wani ko sai shiga mutuncin shi ba kuma allah bai halatta musu ba wannan yana daga cikin manya-manyan masifu na demokradiyya za a shiga gidan rediyo ya kuma tifa ma wannan tunda wannan cin nama ne wa ziyada saboda za ka ci naman shi kuma za ka koya wa wasu masu ci naman shi saboda haka yana da kyau kada neman duniya ya jawo wa mutum ya taɓa layar shi filan akwai wuraren da ya kamata a yi magana a kan wasu azzalaman shugabannin ta hanyar hikima da kuma idan ya zamanto aka ga in sun ci gaba za su iya cutar da al'umma amma dai ba da faɗaɗawa ta iya cin mutunci wani gwamna da aka ba mu labari a cikin gwamnonin da suke kai yanzu wanda da yawa suna cewa ba taɓa yin ɓarawon gwamna irin shi ba idan aka zo in ya turo wa da shamomin local government kuɗi kawai suka je albashi sai su cike takardu na cewa sun yi ayyuka sai su mayar mai da rabuwar kuɗin ya zuba aljihun shi da makarabansa wanda suke taimaka musu wajen cin kuɗin karnarin waɗannan idan aka samu dama ya halatta a faɗi sunan su ɓaro-ɓaro gwargwadon maslaha saboda in aka hana su ci zaɓe nan gaba an taimaka musu saboda ba mamaki hisabinsu ba zai tsawo ba ranar alkiyama tunda akwai bambanci tsakanin wanda ya ci miliyan goma da wanda ya yi sati miliyan ashirin rana a kiyama yana daga cikin hikimomin da ya sa aka ci talakawa wanda ba su da matsaloli za su karga shiga an jannace da masu kuɗi to kaga wannan babu laifi idan misali aka yi magana amma irin sifar da 'yan siyasa suke da shi na cin mutuncin duk wanda ya saba musu a cikin jam'iyyar ma idan ya zamanto cewa ba ra'ayin kuɗe ba ko ba ɓangaren kuɗe ba za a iya halatta su ko wani abu wannan di yana daga cikin abubuwa waɗanda ba su halatta ba yana daga cikin abubuwan da kuma yawan ba a nisance su don haka tu wani abu wanda zai jawo ka taɓa mutuncin ɗan uwanka musulmi ya waje ka nisance shi akwai wurare da aka halatta cin naman musulmi yadda malamai suka faɗa kuma wajen neman aure shi ma ka faɗa abin da kake da kamar wajen idan mutum ya zalunce ka kai ƙarar shi gurare da dama wannan yana daga cikin gurare guda bakwai wanda imamun nauyi ya faɗa a cikin riyawun salihin wanki harin muslim ta wulakanta musulmi ko kuma tozar musulmi wa ihalaki da wulakanta shi ya halatta ka yi wa mutum siya. amma tozartawa ba ta da amfani ka zo yanzu misali mutum ya yi laifi ka zo gaban jama'a ka faɗa kuskure annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka kuskure <coughs> ta dabara ya fi faɗa ma balu a nuna kaga. me ya sa mutum suke yin kaza ma balu aqwamin yastariquna shurutan laysat fi la'a amma ka zo kana kan sunayen mutum dara-dara kala don haka tozarta musulmi kuskure ne man satara musulman satara musulman duk wanne ya sitarsa musulmi Allah zai sitarsa shi duk wanda kuma ya bi al'auran musulmi ko ya kunyata shi to shi ma fa za a wa lau fi jawfi Allah zai ta shi ko da a gefen gidan shi dan haka dai ya wajen mutum ya kiyaye duk abin da zai kai ga wulakanta musulmi kuma zai wuya ga wulakanta musulmi kai ma Allah ya wulakanta ibn sirin yake cewa na taba aibanta wani da ya ci bashi ni wace sai da aka kulle ni akan wani bashi bayan shekara arba'in so kawai abin da ya fi game da ibn qayyim ya faɗa idan ka ji ɗan uwanka ya aikata wata wata mummunan abu kawai kai mai addu'a har bayani da ba da labari yar ne Allah bai jarabe ka ba tafi zagin shi Kuma zagin musulmi haramun sibabul musulmi zagin musulmi fasikanci ne so yana da cikin abubuwa masu mahimmanci ko da wata kaka zagi ɗan uwanka musulmi wata kuwifihi fi rairi haƙƙin shari'i da tsoratar da musulmi fi rairi haƙƙin shari'i a cikin abin da ba haƙƙi ba ne na shari'a haka kawai ka zo ka gaya wa mutum yana da kari oba a wani subject kuma alhali bai da kari oba gaban shi da faɗi kila ma idan yana cikin dama ya yi hawan jini ya kama shi wannan haramun ne don haka haramun ne ya zamanto ka tsorata ɗan uwanka musulmi saboda tsorata shi ɗin abu ne da zai kai zuwa ga ya shiga cikin damuwa na ka ko magana ce za ka iya wa da mutum hankali to yana da kyau ka shi wani babban mutum ya ce in ya gawa ne baya manta da shi saboda da mahaifiyar shi ta rasu kawai haka ya zo ya gaya mai gatsai ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام ya wajaba a gare shi kiyaye saninsa daga kallon haram haramun ne mutum ya kalli macen da ba ta shi ba idan ya kallon farko ba tare da saninsa ba to haramun ne ya kara inna ma lafar kula inna ma na kalkula wa alikar ta farko ta kaci amma ta biyun a kan yana daga cikin masifin da allah ya jarrabe mu da su munanan shiga da allah ya jarrabe matan mu da su kuma wannan bala'in tsakani da Allah mu ne muka jawo wa kanmu saboda daga cikin abubuwan da muka jawo wa kanmu shine arna da muka shigo da su society ɗinmu yanzu idan ka tafi kudu musamman irin su south south din nan zai yi wuya ka ga musulmai a jami'ar su kodawan fatin akwai wani abokinmu da yake wata jami'a kalaba ya ce mun kaf jami'a ba su bi ba musulmai ɗalibai amma malam mu menene dalilin da ya sa muke ɗebo arna muna ba su admission a nan muna kuma ba su mazauni kaga duka waɗannan bala'o'in ne, kuma nan gaba suturunmu za su rike su zama irin nasu ba tare da mun sani saboda yanzu idan kuka kallamu ko mu irin mu ba irin su ba da suke da shekaru da yawa irin mu da shekarun mu ba su wuce talatin da wani abu ba za ku ga haka ne wallahi shekarun mu talatin da wani abu haka ne ba wani shawara ko to ke je ba so a lokacin muna yara za a ga mace za ta ɗau turmi ɗaya ta ke ɗinka wannan mu a mu kenan na kusa-kusa amma yanzu wata ma rabin turmi ya mata yawa kuma duk da alamomi ne na tashin alƙiyama amma daga cikin abin da ya taimaka mana shine arana da muka shigo da su cikin society ɗinmu saboda matsalar shine duk lokacin da haram yake yawan maimaituwa a tsakanin al'umma to ana nan ana nan haram ɗin za ta zama ciki saboda haka idan ka zo kana aikatawa ma wata rana ma ba za ma ka san kana aikatawa wannan yana daga cikin manya-manyan masu don haka kallon haram abu ne wanda ya daga cikin abubuwan da suke kawo yana kashe ido inda kana yawan kallon tsaraiti yana kashe ido kuma wani ma'aikacin lafiya ya ce min yawanci ka kaga su aikin agaji ma suke yi ya ce yawancin gynecologist a ƙarshen rayuwar idansu yana mutuwa ya suna ta gilas saboda yawan kallon tsaraici to wannan ba su suna da kudiri a wajen Allah sai dai in yana kallon sama da bukata to sai ma kuwa zai mata aiki zai mata sajari a cikin yadda ya ce sai ta cire hafan cikinta. kaga ya kalla haram zai mata sadari a kafarta ya ce dole sai ta ɗaga siket ɗinta shi ma abin da ya kara haramu so hatta shi din maliki da dole sai ya kalli gwargwadon bukata to kaga su da suke da uzuri a wajen Allah su kan idan sa ƙarshe yana mutuwa to ina kuma ga mutumin da shi kuma yake kallo haka kawai dole idan ka je samu matsala kuma daga cikin manyan masifu shine galibi mutumin da yake yawan kallon tsaraici ba zai iya haddace ilimin addini ba kana ɗaukowa za ka ji kasala ko kuma da ka haddace ce manta saboda haka shi ta annabu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin hadisi yake cewa kun wajen su fi turqat ku nisanci zama a kan hanya qalu hiya majalisuna malala min haqqin suka ce ai wuraren zaman mu ne ba mu yadda za mu kamar zauna sai ce fa'a'u tsariƙa haƙƙaha to in dai haka ne ku ba wa hanyar haƙƙinta me haƙƙinta daga cikin faɗi da me da me na ala kulli hal ina maimaitawa in dai muka samu dama to mu rage yawan karna a cikinmu da kuma cikin jami'o'inmu irin yadda suke mana adalcin da suke gani a can suke hana musulmai admission a can ya kamata mu ma a irin nan idan mu dinga ba su ko ɗaya bisa ɗari haka na musulmanmu allah kuwa in za a ba mutum dubu admission a ba su mutum biyar haka wala da shi ne daidai saboda na farko dai sun cinye na ta mun kuma sun zo sun cinye mana na wallahi na yi bakin ciki sosai da na ga cocin da take kwango ta fi girman masallacin nan ban san ta nan ba amma ne ta kwango ta fi nan girma dama duk kwango ne ba masallacin da ya kai girman cocin da take cikin jami'ar kwango babu ina muka samu irin waɗannan kana musulmi cikin musulmi kana zaune a masallaci kana jin kiɗe-kiɗe kuma cocin ba ta da nisa da masallatai tana kusa da masallacin Santa for islamic legal studies ba ta da nisa da masallacin accounting na irin ba ne irin wannan sau da kaga kenan akwai haramun ɗin da mu da shugabanninmu ne muka jawo wa kanmu wanda kuma ya kamata mu tsoron Allah duk kuma mutumin da yake da wata dama wacce da ya amfani da ita ba Allah zai kama shi wala ina jin tsoro ina jin haushi ga arni a biyu zare ko a wani wajen yana zare min ido na ji asibiti ko wani waje ko yanzu ɗin nan da za mu shiga wata security ce tana zari mana ido za ta ba mu takardar shigowa wala na ji haushi sosai saboda ne mu a can ba za mu samu irin wannan ba sannan kuma duk sun kawo mana tsaraici wanda kullum kana cikin kallon tsaraici hajjaka tana tashewa wallahi duk wanda yake neman maganin hajja ya dina ba sai ya je ya sha baroyi ko ya yi wannan ba ko ya ce na masara ne kawai ka daina fitowa ko ka dinga tukufar da kanka duk lokacin da mutum yake ai hasbilawa in dai kana kallon tsaraiki za ta zai akwai wani abokin mu tare muka yi madina da shi shekara tare muka da kusan tare muka dama ta ki uku ne tsakanin mu da shi shi amma digiri ya zama mu kuma mun kammala PhD kawai aka tura shi aka tura shi ogun tari kawai a can NYC kafin ya ga mata suna wanka a fili yamman waye ce malam zan fito daga kamfin nan saboda kilawa mutum za ta iya zirewa to haka ya samu dama ya fito wannan yana daga cikin sharurruka Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kallon matar da ba taka ba daga cikin dalili shine saboda shi kallo an haramta shi ne kamar da malaman kawai ya ce mata tahrimul makasifi tarimul wasa'il ne ba tarimul maqasid bane saboda yana kaiwa zuwa ga haram saboda duk lokacin da ya zamanto cewa ka kalli masu ka to sai ka fara tunanin yadda za ku haɗu ka tare da ita shi ne ma na ibn abin da yake cewa ƙarfin fata ya tsari ra'idu farji so kuma daga cikin abubuwan da nake ƙara gaya muku shi ne duk mutumin da ya saba kallon haram ko aikata haram ana nan ana nan zai dina ci yanzu mu a saudiya inda muka rayu shekaru goma sha wani idan ya ga fuskan mace a ranar zai iya wuni yana istighfari saboda fuska ko ina a rufai to amma kuma nan matar da za ta zo da hijabi da fuska to kawai za a ganta ma kama a cikin aljannar da wasu ciki saboda an saba to wacce kuma ta yi wani ta zo ita kuma sai ka ganta ta ɗan ɗara, wasu kuma haka za su kawai sun fito da cikinsu wasu ma kawai kawai dai don dai ka ace dai ba sa sa kaya ne alakulli hal kallon masu da ba ta kaba da kallon al'aura kai yake ba cutarwa na farko in kana yawan kallon haram to Allah ba zai wadatar da kai da matarka ba saboda dole za ka ga waɗanda suka fita su wannan zai sa matarka ba ta kasance ka daga haram ba kuma hanya ce da za ka sa ka dinga ganin hanyoyi da yawa na shaɗin da zai dinga buɗe maka su kuma matan musulmai waɗanda suke irin wannan shiga mara kyau na farko su ji tsoron Allah kawai duk wanda ya taimakawa wani aikata haram to yana da irin alhakinsa na biyu kuma su ji tsoron duniya a yin iska ba sa son iska sai yanzu da za ta zo ta sa sutura komai ta a bayyana ta tsuke jikinta haɗin iskan in ya zo zai aure in ka ba shi ta da yawa zai ci a haɗin iska ma ya fi sanya aure wacce take sa hijabi so ka za a taƙaice ƙarshe kawai wannan jikin nata da take nuna wa mutane ƙarshe kawai zai zama shoni saboda a ƙarshe in ta zo yin aure za ta kasa wanda zai aure don haka akwai abin da malaman makasar shari'a ke ce masu itibarul ma'ala mana duk abin da za ka yi ka dinga kallon ƙarshensa ka dinga kallon abin da zai je ya dawo kamar yadda kanawa suke cewa ba girin-girin ba ya shi zazzagawa ma suna faɗa na ji da yawa kusan karin magana kaga suna cewa ba girin girin ba su mai to da haka kaga wannan shi ne illa don haka dai shi ne abin da malam yake nufi a nan waye jibu a nan hibzu tsari, alin nazar ilal haram a kuri na zo ina mura ikar na zo karatun ma ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه في حالتها يكلو إزواء مسلمي إذا كلل الذي تتلك الشبع كي ومثل كلم بنزع كي ومثل كلم هدر الكاج ko ka dinga girman kai kana takama kana tunanin kabar kafuwan yana da kyau ka girman mutum ko da yana kasa da kai Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana cewa wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr saboda ka gistan da za ka yi mu'amala da musulmi mu'amalar da ta saba da girmamawa da kimantawa to ka tabbatar da cewa ba za ku zauna lafiya ba saboda Allah subhanahu wata'ala haka yi dan adam shi yasa yanzu ko da yawo ne idan ka kalla to za ka ga cewa da wanda ya zamanto cewa yana girmama shi da kuma wanda daga zarar ya gan shi zai hantare shi ya ce mai tashka ba mu waje ba su taɓa ba saboda haka yana da matsar mahimmancin gaske ya zama cewa kakka dinga yi wa mutum kallon banza kallon da zai wannan ɗinsa ka dina masa ya ce illa an ya kuna fasika sai dai idan dama fasiki ne shi mutum yana aikata zurbai to fa ya ji wa hijiraru ya waje ba kawace masa Allah ya ba mu da cewa don haka dai ya waje ba mu kula kula da ganinmu ko kula da harshenmu yana daga cikin tsirarrukan da suka sa makafi suka fi kwakwalwa saboda ba ta kallon haram shi sa suka fi kaifin hadda ko ba ku gani ba kuma ɗaliban da muka zauna da su a madina za ka ga gwargwadon kaifin haddan mutum gwargwadon tsoron allah shi wanda muka zauna da shi ga gadona ga gadon shi ɗakin ɗaya ɗan yaman ya haddace kutubu sita ya haddace bukhari ya haddace muslim ya haddace ibn mata ya haddace abu dawo ya haddace nasa'i duk ya haddace su banda kuma littattafai shafiya da yawa ya hadice su so irin su da yawa mun zauna da sun za a shiga jaraba masu tsara awa ɗaya zai shi zai karanta kuma in ya shiga ya ci tsayin da ta Allah yi ma Allah ya tasirin inda ta raɗari kun ɗan fahimtar na maka zauna da shi shi ma yana gaban mu da shi kara ɗaya lokacin ana shina karfe yi a first semester a subject goma sha uku kowace jarabawa sai da ya ci hamsin hamsin guda ɗaya ce ci arba'in da ta dama ubacin ne fifty mark first a second first mista semester first semester a mark second semester ma fifty mark wallahi sai da ya ta duka sai da ya cinye ya samu 49 a daya su dama da 5 points ya gama so mu a madina duk wanda ka gani ya fita da 5 points ma'anarsa shi ne jarabawai da bi taɓa cin ƙasa da 95 duk wanda ya samu ƙasa da 95 ko so ɗaya ba zai ci 5 points saboda mu ɗaya ɗin mu cikakkiya 95 ne karama ɗaya ita ce 90 so shi bai taɓa cin ƙasa da 95 ba har ya gama jami'a a semista takwas na kulle hal tsoron Allah yana taimakawa sosai wajen mutum ya zama ko ya samu nasara a rayuwarsa musamman kuma ilimin addini musamman waɗanda suke so su ilimin addini ga ilimin boko shi ilimi ne na cin jarabawa da kuma sana'a ma kai gama digirin ka kamanta kashi casa'in na abin da ka hake ce ba ka da matsala kawai yan za a ma ba a ɗaukar aiki sai kaɗan jitubo yan general abubuwa amma ilimin addini ana buƙatar shi yana kanka Allah ya ba mu yanci barakallahu ta ce a tallafi ma amsa abin da ya sauwa kan kanka cikakken wani yake cewa ya hanyar ina zama a gidan da mahaifi a gidan mahaifina amma kudin da nake samu ya ishe na samu gidan kaina na koma da zama kai duk da ba da kauya yanzu duk kudin da na samu yanzu in ke ba mahaifina ba na rage kofi a nuna haka nan nake tambaya na shi ne shi ya halarta da daina ba wa mahaifina waɗannan kuɗin ba tare da izinin ba to ku a ta Allah ya da abin zuciya da ta kuɗi so yana da kyau ku tattauna ta fuskar hikima da kuma da yanayin bukatar za ku iya samun sabanin ka yanke mai cikin ɗan lokaci mutum ne ya samu ana sallan magriba sai bai samu raka'a ɗaya ba sai bai samu raka'a ɗaya ba yi ma sai ya yi kallo a maimakon ya yi aka uku sai ya wuce tumala wannan masu hukun yaya zai yi kenan ana sallan magaiwa sai mai samu raka ɗaya ba ok liman ne ya rafa ya ƙara ka Akwai tsakanin malamai, amma ni abin da na ya shi ne ba zai kirga da wancan ba. Tunda shi ma malamin rafkan yi kuma ba ta cikin sallah, don haka ba zai kirga da ita ba. Wannan shi ne daidai a matsala. Na da rubutacciyar fatawa ma a kan wannan. alaina ta fara mun bayani akan sallar nafila akwai lokacin da aka hana sallar nafila tumala idan mutum ya shiga masallaci a waɗannan lokutan kuma yana son ya yi nafila to yaya zai yi musamman ta iya jimarci nan sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah a lokuta guda biya lokacin farko shine lokacin da rana za ta fito sannan kuma sai kuma lokacin da rana dab da za ke tawaki sai kuma dab da rana za ta faɗi akwai kuma lokaci na hudu da nijiyar shi ne bayan asuba da bayan la'asa akwai malaman da suka tafi a kan cewa in tahiyyatul masjid ne kowanne lokaci ka shigo za ka iya yi amma zance mafi inganci shine waɗannan lokutan da annabi ya hana yin sallah sun kasu kaso biyu dab da rana za ta fito dab da rana za ka faɗi dab da rana za ke tawani waɗannan lokutan guda uku hani yana da tsananin ƙarfi a cikinsu daga cikin abin da yake nuna haka shine kasancewar an hana raba matattu ma a daidai lokaci sannan abu na biyu shine kasancewa nan sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun shi yana wata sallah a wani lokutan ba amma bayan asuba da bayan la'asar akwai rangwani saboda bayan sallar asuba annabi ya zo yana rama rakatan fajr da ya tsara rakatan fajr ne bai ce mai komai ba bayan ya canje shi bayan la'asar ma annabi ya rama rako'in bayan azhar don haka malamai suna cewa hannun da aka yi yin sallah bayan la'asar da bayan asuba tahrimul wasa'il ne saboda haka tunda tahrimul wasa'il ne to wannan yana nuna cewa a waɗannan lokutan guda biyu ana iya yin taniyar sulmanci amma lokutan na uku dab da rana za ta dab da rana za ta da rana za ta faɗi abin da ya fi zama daidai shi ne kan mutum ya taniyar sulmanci da kama kawai tunda lokuta ne ɗan kaɗan bai fi minti biyar da mai tsaya har lokacin ya yi tsaye ya yi in kuma ya zamanto cewa zai takura ya zama shi tunda ta yi yadda masu da mazance mafi inganci ba wajibi ba shi saboda hadisin balaraban kawai ne tambaya nan sallallahu alaihi wasallam salloli nawa ne suka waje ba a kai ne a dare da rana sai ce wasu ne na salloli biyar sai balaraban kawai ya ce ne. na sai ce a kafin nan me yace ai ya sake tambaya nan me yace ma me tambaye na hal alayya ghayruhunna qala la illa taqwa sannan koma da ba wannan hadisin na balaraban kauye a ka'ida ta malaman usul idan hanyar karo da umarni ana gabatar da hanyar su tunda annabi ya hana sallah a waɗannan lokutan musamman rufin nan da ba a samu togaciya ba ya kuma yi umarni to za a gabatar da hana a kan wannan Allah kai ma kai malam kana yawan kawo ka'idoji na usul kuma abin yana ban sha'awa ƙwarai da kuma ɗalibai ilimi ina neman alfarma a sanya mana littafin da zai koyar da mu waɗannan ƙa'idoji ina na ko a matsayin daura insha Allah za a duba wata rana ƙila hukumar masallaci ta shirya da asali abinda hukumar masallaci ta so a yi a wannan darasin shine a yi makasir shari'a shine asali abin da aka rubuta manufofin shari'a Shi ne na ba da shawara na a gani na karatun manufofin shari'a karatu ne mai zurfi ba kowa da kowa ban yake gane ba ha'a madina daga 2005 ne aka fara koyar da makasar shari'a a digiri amma da daga ake fara koyar da shi amma duk wanda ya madina kafin ya zama madina 2005 zuwa ƙasa to bai koyi makasar shari'a a jami'ar madina ba inda digiri ya yi a matsar fara koyar da shi to daga baya ma da aka mayar da shi aka mayar da shi ana koyar da shi a digirin shi ma kawai yan shari'a ake koyarwa don ragowar fakaltis din ba a koyar da su so ilimi ne mai zirfi yana bukatar kuma a ce kana da ilimi tsawadik ilimi tsawadik shine ya zamanto kana da irin usul da kuma sanin fiƙihu daidai misali wannan shine dalilin da yasa na ba hukumar masallaci shawara cewa in kwamitin masallaci da kawo sosai da littattafai na ke a zaɓe da na ciki a ɓangaren fiƙihu sai suka zaɓan muku a halin amma dai alhamdulillah a cikin karatun mukan ɗan shi shigo da karatun manufofin shari'ar wanda kowa zai iya gane shi irin manufar sallah sahara. da manufar duk wani hukunci daga cikin hukunci hukuncin da Allah ya shar'anta cikin ɗan kaɗan ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗan ba mu so insha Allah ta'ala za a duba yawan haka akwai kuma mu da yawa da muka yi wanda kafin Allah ya ba da wannan damar za ka iya neman su yanzu idan ka ji darin fikir akwai karatun mana na kawai da iya da muka yi a sakwata awa goma sha biyu akwai usul din ma akwai littafin alwar'at na usul da muka sauke sha awa shida a sakwata shi ma yana na insha Allah za ka iya dawo din da ka saurara akwai kuma littafin manzumat منظومة الأصول وقواعده منظومة منظومة أصول الفقه وقواعده منظومة أصول الفقه وقواعده شما من صوت شاء 2016 din a Disamba a Katsina so shi ma yana na a jihar Zikir inda ka rubuta sunana za ka iya downloading din sa duka akwai kuma karatu makasir shari'a su ma za ka iya samun su akwai a YouTube na san akwai darasin suna tv tuntuni guda talatin akwai na wisal guda casa'in da biyu da akwai darsa episode guda casa'in da biyu na wisal hausa tv in ka rubuta manufofin shari'a ka sa zare wala ka iya da ɗinsu kafin allah ya kaddara aiwancin abin da ka ambata malam kasancewar wannan jami'a ko ina ka shiga mata ne ko suna ba ta ta kadai ya mutum zai inna malakar gula a rikar tsariya idan kai kallo ɗaya sai su kautar da kai in kuma zai yi akwai wuraren da aka fi samun mata to ko da akwai wata hanyar da ta fi ta tsawo to ka bita. in ba haka ba ya ka ce maka hajja Allah wani abokinmu kan sauki saudiya fara muka yi digiri da shi har ji ma muka yi tare da shi tare muke yin tare muke yin a ah, revision ma da shi a cikin yanki tare muke zama mai revision ne hatu mai komai wani ko Allah ha kawai din mu da ya tashi fitowa irin da ya muka ci to yadda ya naga yana yi ko ta kofar ɗakin mutum namiji baya wucewa saboda kawai tsoron kar ya zamanto ya ɗan buɗe kofa ya ga wani abu na sirrin ɗakin akwai lokacin da muka je da shi wani waje za mu dawo aji a lokacin muna digiri kuma karami ne ki gama karatawa shekaru na bai da kaɗan ɗan nan ki iya ciko ne idan kuma ya zama babba shi ne tun wajen shekara uku shi ne diptidin na na abin nan na ɗaya daga cikin din jami'ar madina amma akwai lokacin da muka taɓa zuwa wani waje da shi akwai wani irin a blog haka na ɗalibai da suke kwana akwai hanyar da za mu iya biyowa mu shiga ta ciki ya fi kusa da ajinmu amma ya ce mu zagaye saboda akwai ɗakunan ɗalibai saboda wani zai ɗan iya buɗe ƙofa ga wani akwai makarantar ma ba mata kwata-kwata maza ne duka saboda haka za a ga mutanenmu da muke da su a can saboda tsananin takatsun tsantsi na kallon tsaranci maza ba kowa tsakanin da ɗan uwanshi akwai dogon labari ba abin da za ka hannu so in wani zai canza kaya ko wani abu abin da za ka gani ko yana bacci ba za ka gan shi ba na yi shekara shida ina zaune a cikin abin nan makaranta a cikin makaranta ni ban taɓa ganin abokina ma yana bacci ba kuma mukan kai mu uku a ɗaki za a sa akwai labule dogo wanda kowa zai sa wanda zai kewaye shi saboda kuma a cikin inda kake akwai kyandir da komai wanda in za ka karatu za ka kunna ba sai an kunna jinar kowa ya cutu ba dan haka ita haram akwai hanyoyin da za ka taimaki kanka ka nisance su amma ka zo kana kallon kwankwason mace kana mamaye dole idan aka zo jaraba aka ganta da c ko sosai kuwa da yawa mutane idan suka ji ba sa haɗe karatu sukan kawo maki da gishiri da matsalolin rayuwa to su kuma magabata na gari idan ka kalle su sai ka ga wasu ma ba su tsara karatu bai da suke wani shekara bai irin Stephen Hall kuma ka zama manya-manyan malamai to ya haka ya haka kuma har talaucin masu kimu tunda imamun bukari da kuke ji shi wanda kowa yana karanta hadisan shi yana cewa akwai lokacin da ya tafi neman ilimi har sai da ya ci ciyawa saboda talauci a cikin kwako wanda ya taba cin ciyawa ya ce akwai lokacin da ya taɓa zama tsirara bukari haka ya fara ya ta kayan ma da zai fuskarci an aura ne ka ba ku kai talauci ba kuma ya ta tari ta sama da dubu ɗaya to ya aka ya sai kuma yanzu an da awa mai shafi talatin idan malami ya kama kila kamar Allah ya isa saboda za ka ga kila ta yi kawai ala kulli hal ina gaya muku tsakani da Allah akwai nisa sosai ina mamaki sosai za ka ga ɗalibai a nan za ka zan su handa out shafi arba'in kafin ɗalibai na da na musu jarabawa na ba su handa out shafi bakwai amma mutum ɗaya ne ya jarabawa a madina akwai jarabawa da muke yi idan muka gama course of the za a ba ka littattafai uku hudu ka karanta akalla ana ce mata shamila za a ba ka littattafai akalla za su iya kaiwa shafi dubu biyu zuwa sama a maka jaraba a rana daya za ka ga an da abubuwan take da wani credit wani unit za a ganta shafi ɗari da hamsin shafi ɗari da sittin wallahi amma bambancin nan da can ba mata so duk wanda yake san haddasa ta ke ƙarfi ya jarraba wannan dabara ku dinga fara nisantar kallon tsirai Allah ya tsaya da za ku bani labari yawwa yana ciki ta kallon fina-finan hausan nan da arewa 24 din nan duk shari ne wala kuma ƴaƴan ka suka koya musu wannan saboda musamman yara ta ƙwaƙwalwarsu take haka ya zamanto inda zai ka haramta kallon cikin hausa a ka haramta wala duk ba alhaini me ina fim ko tsaraicin da zai haramta maka ka hajji abu kuma daga cikin abin da nake gaya musu in mutum yana yawan aikata zunubi zunubin zai mai kanta a zuciyar shi saboda haka sai zama kalla bal rana ala qulubihim ma kanu da ga shi ta ga yanzu haka ga inda wani wani ustaz mai tsara Allah zai kan taba mace kaɗan sai ya wuni yana istighfari ko ya kalli ya wuni yana istighfari wani kuma za ku iya samu zai iya rungumar mace kuma in kuka haɗa ido ma ku ta saboda shi ya riga ya saba da zunuba wanda yana daga cikin sharrin arana da su suka shigo sosai idan akwai mu da kuma su ƙasashen yamma da suka yi ta ƙoƙari wajen mu da sauransu to da kuma Karnan da muka shigo da su cikin makarfi da yaji wanda kuma duk lokacin da kake zama da mutum to dole za ka yi tasiri da ɗabi'unsa ba tare da ya zama tuka sani yana daga cikin dalilan da ya sa sai dina umar ya hana wasu daga cikin sahabbai su aure a halin fita tare da cewa kuma ya halatta saboda gudun illolin da za su iya kawo ba. zai gwabin yamani ya auri ɗaya daga cikin kiristoci sai na umar ya mai wasiƙa ya ce sake ta ya ce halal ne ko haram shi zai bai ke tambayar kuma. ya ce halal ne ko haram ya ce halal ne ya ce walakin fi nisa'il ajin halaba ya ce suna da yaudara ya sake su su akwai abubuwa da yawa lalle amma suna jawo fitina to ina kuma abin da dama asalin sa haram ne kuma fitina ne kaga fitina kan fitina wallahu ta'ala